A daidai lokacin da shekarar 2014 ke bankwana wasu al'ummomi da ke gudun hijira daga jihar Borno da ke makarkale a unguwannin Badarawa, Rigasa da sabuwar tasha da ke nan garin Kaduna sun bayyana cewa shekarar 2014 tana cike da tarihi a wajensu saboda irin halin laha'ula'in da rikicin Boko Haram ya shafi yankunansu na arewa maso gabashin Najeriya. Na Hadiza Gambo daga Izge, kama an sha wahala kam ba kaɗan ma har yanzu muna kan wahalan abin da mutum zai ci ya rasa abin da mutum zai sha ya rasa rayuwar duniya da muna ciki da Allah ya kawo mu a ciki sai addu'a ba abin da ya fi addu'a kar Allah ya sake maimaita mu wannan wahala suna ta Aisha Adamu gamborin gara a can ni da muke muke can din gaskiya ban ji daɗin zaman can ba ni wallahi da nazo Kaduna kamar aljanna nake jin kaina don can ma abincin ci ma babu ko da muke jeji ma sai dai akwai wani ciyawan da dai ake dafa muke ci har ne jinya ma a can to da na fita dama akwai kuɗi dubu goma a hannuna shine na samu na yi moto da shi bayan bari na can da kwana uku kuma aka jefa bom a garin da nake na zo da iyali na mu bakwai ina da yara ƙanana wanda ya matashi wanda yana da shi ina da mai shekara sha bakwai shi mai wayo to gashi dai muna zama dai muna zuba ma Allah ido dai muna zaune ko gari zai soki mu koma wajen mazugunin mu har yanzu abin bai soki ba to mun zo Kaduna kuma ba hali an ko kai sana'a ma ba wani tafiya ba haka dai muna zama dai muna zuba ma Allah ido kawai da ana zuwa Maiduguri in disamba ya yi a zauna maiduguri a yi komi da komi a cika maiduguri kamar ba gobe amma gaskiya wannan sabon shekarar mutane da yawa suna complain din maiduguri ba a zaman lafiya ba a samun kwanciyar hankali rigima ya yi yawa nan gobe sai ka ji an kashe wani sai ka ji gobe an kashe wani gaskiya ni dai abun da zan faɗa dai maiduguri dai gari na ne amma gaskiya maiduguri wallahi ba iya zama a maiduguri ba saboda rikicin duniya ya yi wa kuma gashi ba a tosayin bayan allah mutanen nan ba masu tosayi ba ne mutanen nan sun kashe man yan uwa fiye da dubu garin kaduna dai na ci gaba da amsar yan gudun hijira daga jihohin borno yobe adamawa da gombe waɗanda ke samun mafaka wajen yan uwa da wasu ƙungiyoyi da ke tallafawa rayuwarsu a unguwanni daban-daban da ke garin na kaduna to shin kowane fata waɗannan yan gudun hijira suke da shi ni fata na kenan allah ya kama karshen wannan masifa wanda kuma suke cikin masifan can a can Allah ya yi musu abun da nake so ga yan uwana musulmi ga krista wannan abun mu zauna mu ma kanmu addu'a mu yi abu mai kyau Allah ya kawo mana karshen wannan abun saboda duk inda kake in akwai tashin hankali hausawa sun ce ka guji wajen ina addu'a ina roƙon Allah Allah ya kawo mana karshen wannan abun Allah ya kawo mana zaman lafiya gaba ɗayan mu Najeriya shi ne abun da nake faɗa saboda gaskiya bikin nan da za a yi na christmas bana bara a taɓa yin biki a maiduguri ba sai dai kawai a zauna haka dai kawai wanda yake da niyan zuwa idan allah dan annabi ina roƙon mutum wanda yake da niyan zuwa ina roƙon allah kar ya je ya zo na inda Allah ya aje shi tunda ya riga bar tashi hankali yan uwan shi da suke kusa daga wajen kuma daga Adamawa zuwa Maiduguri zuwa Yobe Allah ya ba su ikon zama lafiya kuma Allah ba su ikon zuwa wajen inda ba a tashi hankali. Shi kuwa Alhaji Adamu Aliyu shugaban kungiyar Arewa People's Unity Association a zantawar da yi da muryar Amurka ya kalubalanci gwamnatin tarayya ne akan kaddamar da yaƙi da hamada da ya gudana a jihar kebbi da cewa arewa a yanzu ba kwararowar hamada ke gabanta ba ba maganan yaƙi da hamada ne a gaban arewa ba maganan wannan fashe-fashen ba bama mai da kashe mutane su ne a gabanmu an yi wannan ba jimawa aka kai hari a masallacin juma'a na kofan sarki inda aka kashe mutane masu yawan gaske in gaskiya ne yana ƙaunar arewa ya kamata duk irin waɗannan abubuwan a ce an dakatar da su nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya masifa. you.